ba na kowa ba dan guda wadan guda ka bo ba a gaya maka so shi da ina zuwa gidan nan neman ka ba to me ne na <laughs> kowa ba za ka same ni bane to ai ni na ganka kai fas kai tsaf ya ina ka koma ka na ganka kai kyau haka to ai ina yobe ko baka koma a ah, me malabu ni kira gani irin abubuwa na alhairai da yake yadda kaga jam'iyyar APC ta gyara cas ba wani korafi ba komai haka ni ma ba ganni ba wai tsaya yadda isa jam'iyyar APC ta tsaf ta yi wasai ta yi ta yi fes haka kai ma haka koma fes ai yadda apc mai mala ya rike ta tsaf to mu ma haka muka tsawo kai baka ganni bane ne a shirye akwai labarin da naji an ce ana yin wata kata taran kasuwa wacce ko a London sai haka wai da gaske ne to bari ka ji na gaya ma eh. akwai airport tana nan saura kiris a gama wai airport din nan gaske ne a garin Yobe Kai bari ka ji na gaya ma. Eh. Ya gina gidaje sun kai dubu uku da ɗari shida. Wanda kawai al'umma su shiga su bore su huta. Kawai za a yi wa mutum kai. A to ai akwai magana asibiti da aka ce ɗari da saba'in da takwas. Wannan eh su lokal gama bai lokal gama akwai su ɗin gaske? A'a. Akwai su ga suna su an gama su kaf. To ni abun mamaki wannan mutumin sai ka ce aljani kana riƙon jam'iyya kuma ka zo kana tafka wannan ayyuka a ah, ina ai shi mai malabu ni ko ina ne shi ai all white ai shi dan ga ma all white ko ina yana nan gaskiya Abuja Kano wai abin da yake faruwa ina shugaban jam'iyya a yanzu haka yake tafka wannan ayyukan Allah sarki to ai ka bari ka jin gaya ma dan kuda eh. ai ko da zai yi tafiya ya baggari ai akwai su gwani bukar lawa radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi ka san ni ma wannan maganar da ka faɗa sai ta tuna min ka san akwai honorable engineer Umar Wakili ka ce min kwamashinan ayyuka shine eh dudde dudde ba <laughs> ai sai da ne ka san ni ma ka san sai da in dawo ban dawo ba in dai haka ne ko wannan mutumin ya zabga aika ka san kuma na ji labari an ce lokal gamman baya lokal gamman yoba gaba ɗaya kowa an nemi aiki an yi ginin firamare bulo an tallafa mutane informal a kai ka san akwai mata na aure da aka ba su aikin yi ma'ana informal na koya sana'a ka san ni na ji ire da ido kai in dai dan yoba ne kai ƙarya ne ka fito ka ce baka da aiki sai dai yan gudun hijirar da kai dama ba dan yoban bane ka san fa duk waɗannan mutanen da yake tare akwai barma shatima kwamishinan kasuwa kasuwanci <laughs> akwai datta muhammad lawan gana datta muhammad lawan gana shine kwamishinan lafiya in dai akan lafiya ne asibitin kaga ya fasi ne ya zama jirgi baban moto ka dau mutum ka dau kayansa kaga akwai datta muhammad sani idris yi wannan sunansa basic education secondary school da primary diga. Hi da ubansu. <laughs> Kai, to kaga abin da nake so da kai tun da eh. yanzu na kowa ka samu abin yi bara ni ma in je in yunkurin haɗa kayana. Mu je ka fito. Eh, muna zuwa. sauri ka je ka shirya ka fito. Ai yau ba ta zama aljannar duniya ai. Ai yanzu yau ba abin da ya rage mata dan in ga ma alharai ne kawai suke ta zuba a cikinta. ta.